إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyu ga watan jimada ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu da da da hudu talatin takwas wanda ya daidai da goma ga watan fabrilu shekara ta da sha 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musula في صفات الله وأسمائه الحسنى نشف محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة wannan shine majalisinmu na 33 za mu tashi a kan alqa'idatu thaniya ƙa'ida ta biyu daga cikin ƙa'idojin da malam ya gwamutsa tsakanin sunayen Allah da siffofin Allah wanda mutumin da ke bauta wa Allah akan tafarki na magabata ya kamata ya bi wajen fahimtar ubangijinsa don ya bautata wa ubangiji ya tsira duniya da lahira kuma ya samu albarkar rayuwar duniya da na lahira malam yake cewa alwajibu fi nususil qur'ani was sunna إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها مالا يتشونا قائدا الواجب في نصوص القرآن والسنة واجبي أكينا أكنك akan dukkan musulmi akan nassoshi da suka zo na ƙur'ani da sunna ijra'uha ala zahiriha ka bibiyi wa'annan nassosin akan zahirin da suka zo da shi duna tahrifin ba tare da ka karkatar da ma'anar wannan nassin sabanin abin da Allah ke nufi ko sabanin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ke nufi ba la siyama nususus sifat malam yace musamman ma shi da suka zo akan siffofin Allah maɗaukaki. haisu la majala fiha ta yanda babu fage na ra'ayi a cikinta a fito zaka ka ra'ayin imamu malik ko ra'ayin imamu shafi'i ra'ayin imamu ahmad bin hanbal ra'ayin ibn hazmin ra'ayin Dawudu zahiri ra'ayin imamu auza'i ra'ayin Laif bin sa'ad as-samarqandi ra'ayin imamu Abusau thawr ra'ayin sufyanu ath-thawri ra'ayin sufyanu bin uyayna ra'ayin kaza da kaza amma a fagen akida ba a taɓa ce ma malam wane ga ra'ayinsa kaza sai dai a ce ma Allah ko manzansa saboda asalin bauta da aka gina rayuwar duniya da ɗan adam da aka tattala mai wannan abin an halicce shi ne domin tsaye da tauhidi to tunda an halice ka ne domin tsaida tauhidi kuma tauhidi abin da ke karantar da shi shine tsantsan ka san waye Allah tsantsan yanda za ka yi biyayya ga Allah tsantsan yanda za ka samu lahirar ka te kyawu duniya kama te kyawu to tunda wannan fage ne na Allah to ba a cewa kowa ya ce sai dai a ce ma Allah ko manzansa yanzu babu magana ta uku sai dai ka bi ta a yadda Allah ya ce ko ka bi maganar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba maganar malam wani ya ce shi sa a babin aqida ba a an ra'ayin wani malami wani malami ba zai zo ce maka nayi tunanin ko nayi ijtihadi abu kaza na Allah kaza ne babu sai dai Allah da kansa ya ce ko manzon Allah ya ce ubangijinsa kaza ne ko yana da kaza wa'annan bangaren guda biyu su ake bi to duk lokacin da aka samu nassi daga Qur'ani ko hadisi ya ce kaza abin da ni da kai ake so mu yi mu ji mu bi shi yanda yake kada mu ce a'a ba abin da ake nufi ba kenan mu kawo wani tawilin da ba shi Allah ke nufi ba malam ce wa dalilu zalika as-sam'u wal aqlu dalili akan haka akwai dalilin da ake sauraro na qur'ani wanda ake so kai ka bi shi ka saurare shi duk lokacin da aka karanta maka ko hadisi wal aqlu da hankali ma ya tabbatar da cewa Allah shi kadai yake da irin wannan sifar babu wanda yake tarayya da shi a wajen sa'annan ba zai yiwu ka ce za ka siffanta Allah da wata siffa wanda ba shi ya siffanta kansa da ita ba malai ce amma sam'u dalili na Qur'ani wanda ake sauraron sa kuma aka umurce ka wajibi ne ka saurare shi qauluhu ta'ala fadan Allah maɗaukaki da yace nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin Allah maɗaukaki ya ce nazara bihin ruhul amin ruhu amintacce shine ya saukar da wannan ƙur'ani Allah ya jingina hukuncin saukarwan zuwa gawa mala'ika jibrilu me yasa Allah ya haka shine malaman usul fiki suke kiransa da malaman tafsiri ibafatu tashrif Allah ya jingina hukuncin zuwa ga mala'ika Jibrilu dan ya girmama shi saboda shi mala'ika Jibrilu hukuncin wa yake bi Allah to shi sa sai Allah ya jingina hukuncin zuwa gare sa saboda shi ne ya ba shi hukuncin don ya nuna girmamawa ga shi mala'ika jibrilu kuma ya nuna girma saboda umarninsa da ya bada shi mala'ika jibrilu ya saukar ai ba da hukuncinsa ba ne saboda haka shine Allah yake bada labari nazala bihi ruhul amin ruhi amintacce shi ya saukar da shi kaga anan Allah ya nuna wata siffa ta mala'ika jibrilu bayan kasantuwarsa shi mala'ika ne kuma ruhi ne don ya nuna maka darajarsa can da ya ce tanazzalul mala'ikatu sai ce me war ruhu fiha da an tsaya da tanazzalul mala'ikatu ya wadatar mala'iku suna sauka kaga ai mala'ika jibril yana ciki ko amma dan a nuna maka darajarsa ya sha daban da sauran mala'iku sai Allah ce wa ruhu fiha da kuma ruhi shi ma yana cikin su shine mala'ika jibril kaga shi ma mala'ikan ne amma dan Allah nuna maka darajarsa saboda a cikin mala'iku shi kadai Allah ya zaba ya mai da shi jakada kamar yadda ya zaɓa a cikin mutane annabawa haka shi ma a cikin mala'ikunsa ya zaɓi mala'ika jibrilu ya zama jakadarsa shi ne ke sadar da wahayin Allah zuwa ga dukkan annabawan da Allah ya saukar ala kalbika a zuciyarka litakuna minal munzirin don ka zama daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci bayyananne to kaga ashe kenan ba za ka taba fahimtar qur'ani kyakkyawan fahimta ba sai ka san larabci ina fata an gane ka dauki qur'ani ka dauki translation ka karanta ta ina fata an gane wanda aka yi da turanci za ka fahimci sakon amma ba ɗaya bane da wanda ya iya larabci idan yana jin karatun fahimtar da yake da shi akan wannan kai ba ka da shi iyakaci kai za ka ba da iya fassarar ne na zahiri saboda iya abin da aka gaya ma iya bayanin kenan to amma larabci zaukin larabci ya sha daban da duk wani yare a duniya jumla ce da ba za ta wuce guda biyu uku ba amma aka ce ka fassara shi zuwa ga wani yare sai ka yi jumla hudu ko biyar akan wannan jumla guda daya amma in wata yare ne bi ma'ana wani yaran da aka ce ka fassara shi da shi za ka fassara shi layi biyar ko shida ko bakwai abinda kawai ya kunsa to saboda haka larabci zaukin da yake da shi da kuma fadin da yake da shi da abin da ya kunsa babu wani yare da yake da shi a larabci ne za ka samu singular ko sai ka samu dual sannan sai ka samu plural amma a turanci daga singular sai mai sai plural you ta ga mutane biyu ko mutane uku ya ce mai you mutane hudu ma ya ce mai you mutane biyar ma ya ce mai you din ne dai sai ya yi bil ibafa ko ya ce three of you four of you five of you six of you kaga ya ne ce you din nan amma larabci waladun ɗaya kenan ko singula dani dual kenan wanda babu shi muta yara biyu kalma ɗaya ce kuma ta ɗauki ma'anar abin nan kaga ko a wasa ne ka ce yara biyu in ma za ka ce sai ka ce ku biyu ku uku ku hudu ku biyar haka sannan na ukun sai ce auladun yara daga uku upward kaga larabci yake da wannan wadatar to idan kana so ka fahimci qur'ani kyakkyawan fahimta to ka koyi larabci zaukin da zaka samu a wajen fahimtar qur'ani ya sha daban da wanda ya karanta translation kawai shi fa ba ce bai yi ba yayi amma ba zai kai ka sanin sakon da ke ciki ba ina fata an gane saboda sakon da larabci yake da shi da ka'idojin da yake da shi sauran yayin duniya duk ba su da shi to shine fa'idar ka koyi larabci a duniya ka koyi turanci ai ba yaranka bane kuma ba aka akai da shi ba haka ne ka bata lokaci ka koya to shi ma larabcin kakkace a'a garan mu tashi can mu iya ka san wani zai ce ai ko mu iya duniya ba ai za mu iya a lahira ka san abin da kawai mutane ke duba kenan wai wai ai inda iya a duniya ba zai iya a lahira ka koya ma a duniya kana da lokacin da zaka koya wancan abin duniya ne ba lallai bane ka same shi duk wanda ya karatun boko ne yake samun kuɗi eh kaga ba lallai bane kayi wannan ne saboda zamantakewa na rayuwa da zamani ko to wannan kuma sai ka yi shi dan lahirarka kaga kana da wancan kuma baka yi asaran wannan ba to amma kaga ce a wannan tunda neman abinci ne kullun kana dukufa akan wannan ba lallai bane kila ba ta nan Allah ya rubuta maka ba mutane nawa ne ka sani yana da digiri na farko yana da na biyu yana da na uku amma ba ta hanyar digirin ne yake ci ba sai ka ga ta wani hanya daban yake ci ba aikin gwamnati yake ba ba wani abin da sai ka ga wani sana'a ne ma karshen ta ya koma da shi akwai wanda yana da yana da digiri ne na biyu ba bai samu aiki ba kiyos ya bude yana yana sai da kayayyaki a nan yake ci a nan yake kaza a nan yake kaza sai da ya wajen sama da shekara goma sha yana da shago sannan ya zo ya samu wani aiki wannan kaga ai ba shi ya rike shi ba ko ina fata an gane to shi karatun addini musamman larabci ka ɗauke shi ne don fahimtar addini kada ya zama makurarka ka burge kamar yadda yawanci mawadata a yau za ka ga suna yi wani zai tura yaransa makaranta don ya koyi larabci ba don komai ba wai saboda in za a je dubai sai yaron ce eh wallahi haka ne saboda yaron shi kawai sai ce zo mu je za tafi da yaron E, shi ma an an fara sai yaron ya dinga larabci shi kawai burgewansa kenan in ya je shi ma tunda bai iya larabci ba wannan ya zama cewa ka takaita tunaninka daman wajibi ne ka ba shi ilimin addini wajibi ne ka ba shi ilimin boko duka wajibi ne saboda zamanin da yake ciki dole ka ba shi duka wa'annan ilimin to kada ya zama na cewa kai ka kawai abin duniya a'a kayi ne saboda duniyarsa ta yi kyau kuma ma lahirarsa ta yi kyau saboda a duniya ake neman lahira to ka haɗa shi duka biyu sai ka ga rayuwar ta yi kyau kuma koda bayan ta mutu duk lokacin da ya tuna abin da ka mai na alkhairi da ka dasa shi a kai ba abin da zai iya maka da ya wuce ya maka addu'o'i in kuma Allah ya masa buɗi shi ne zai dinga tunanin yaya zai bunƙasa maka ladanka bayan ka mutu saboda addini ne kawai zai nuna mai wannan to in ka takaita a na zamanin kaɗai kaga ka sauke wani wajibi baka sauke wanda ya fi shi wajibci ba Shi ne na addinin na addinin ne zai sa ya tausaya maka ne zai sa ya ji kanka ne zai sa ya agaza maka kuma ya taimake ka a duniya kafin lahira akwai yaron da babansu ya rasu aka zo kes aka zo kes ɗinsu cewa ana bin babansu kuɗin kusan miliyan ɗari suka zo nan wajen malam salihu suna tattauna sai suke cewa to su kai suna so a musu rabon gado sai malam salihu yake cewa to ya kamata a sauke bashin da ke kan baban ku tukunna suka ce su ba ruwansu da bashin da baban su ya ci shi ya ciyo bashin ya san yanda zai yi ya biya kawai a kasa musu kai kuma kana nan kana ta wani wahala ai yara na yara na to gashi suka ce ba ruwansu kawai babansu ya san yadda zai biya bashi haka suka ce kawai aka samu su kuma ka san abin takaicin ana bin babansu miliyan 100 kuma abin da ke akawuntinsa miliyan 10 da ɗan kai suka ce wannan goma a kasa musu ba ruwansu kaga abin takaici to shi sa dole ka yi taka tsantsan addinin nan shi ne zai sa ɗanka ya tausaya maka ya ji ƙanka kuma ya yi wani abin da ko da bayan baka nan za ka dinga samun ladan da gobe kiyama za ka tambayi Allah ina na samu irin wannan ladan sai a ce yaron kari haka manzo Allah ce ranar tashin kiyama mutum za a ɗauka darajarsa a kai shi wani matsayi a aljanna si dinga mamaki ya Allah ina na samu irin wannan darajar sai a ce addu'a da gafarar da ɗanka yake roƙon maka a wajen Allah shi shine kai ka wannan darajar kaga wannan yana da addini kenan ko to in bai da addini zai maka kaga ba zai maka ba to kaga dole ne ka hada wa'annan ababan guda biyu saboda kai ma rayuwarka ta yi kyawu sa'annan kuma bayan ka mutu ya samu ka ci gaba da samun lada kuma ɗan na samun lada haka shi ma in ya tarbiyyatar da 'ya'yansa tunda kai ka bashi wannan tarbiyyar kana da wannan ladan haka in su ma suka tarbiyyatar kaga ka dingi samun lada har zuwa ranar tashin kiyama saboda Allah ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin mu muke raya matattu mu rubuta abin da suka aikata a duniya na alkhairi ko sharri da kuma sahun aikin da suka bari a duniya alkhairi ko sharri Allah ya ce haka za a dinga rubuta wa mutum sahun aikin da ya bari a duniya ɗanka kuma sahun aikin ka ne duk abin da ya na alkhairi za a baka ladan ko bayan ka mutu kuma duk abin da ya ɗaura 'ya'yansa a kai kai uba za a baka shi ma 'ya'yansa duk abin da suka yi wa'ansu suka gani za a ta baka kwamishin amma da ɗin damun ka bashi wannan tarbiyyar to kaga yana da mahimmanci, Allah kuma ya samu dace malam ce wa qawluhu inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lallai mu inji ubangiji mun saukar da shi qur'anan Qur'ani ne arabiyyan da harshen larabci la'allakum ta'qilun dan ku fahimce shi kaga idan kana so ka fahimci Qur'ani ka fahimci larabci wa qawluhu da fadan Allah inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lallai mu mun sanya shi ya zama qur'ani abin karantawa arabiyyan da harshen larabci la'allakum ta'qilun dan ku hankalta shi sa Allah ya sawwake shi ولقد يسرنا fa للذكر فهل من مدكر mun yi sauki. mun sauƙaƙa ƙur'ani domin ambato domin haddan shi domin kiyaye shi saboda ku hankalta kaga lafuzansa sauƙi ne wajen karanta shi sauƙi ne wajen haddace shi harafan ƙur'ani shi ma sauƙi ne wajen fahimtarsa sauƙi ne wajen haddace shi sauƙi ne wajen karanta shi sa'annan ma'anarsa shi ma sauki ne wajen fahimtarsa sauki ne wajen haddace shi sauki ne wajen gane shi sannan sai a bautata wa Allah shi ina fata mun gane malin ya ce wa hada ya dullu ala wujubi fahimihi ala ma yaqtadihi zahiruhu bil lisan al arabi wannan dalili ne wanda ke nuni akan wajibcin fahimtarsa ala ma yaqtadihi a bisa abin da ya kunsa na hukunci zahiruhu wanda zahirin nassoshin ya kunsa bil lisani al-arabi da harshen larabci illa an yamna minhu dalilun shar'iyyun sai dai idan an samu wani dalili na shari'a da ya hana a fassara shi da ka'ida ne guda biyu da urfan wa harshen larabci da yaren larabci da musulunci ya zo sai ya ƙara masa na uku kalmomin larabci sai aka samu urfan wa lugatan wa shar'an sai aka samu al'adar larabawa aka samu harshen larabci sai aka samu harshen shari'a to yanzu a wajen fahimtar ƙur'ani akwai kalman da za ta zo a ƙur'ani larabcin ake nufi da ita kalman a harshen larabcin ake nufi da shi to kai dole ka fahimci cewa wannan harshen larabci ake nufi da wannan kalma akwai kuma wajen da zai zo ana nufin harshe ne na shari'a kai kuma dole ka gane khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai ce ne wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kaga wannan kalmar salat anan lugatan ne harshen larabci ake nufi kai musu addu'a saboda as-salatu a harshen larabci addu'a ana nufin addu'a to kaga anan ayar Allah yana nufin addu'a ne to in ka zo fassara wannan Qur'ani kada ka fassara wannan ayar da ma'anar shari'a in ka fassara ta to ba abinda Allah ke nufi ba ka canza ma'anar manufar kaga yanda yake da hatsarin kenan dole sai ka san me Allah ke nufi da wannan sannan ga wajen da Allah ya yi magana ya yi wa amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga kalmar sala ne ko to nan kuma ana nufin me addu'a ne ina fata an gane addu'a ce kamar yadda wancan ta zo da kalmar sala amma addu'a ake nufi shi yasa sai suka zo suka ce to ya zamu maka salati sai manzo Allah ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala kaga addu'a ne shi ma to amma sai Allah ce wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridu Allah qardan hasana kaga anan sai aka ce ku tsaya da sallah kaga sala ne ko amma salan da ke nan ba shi bane ke can nan ana nufin sallah ta ibada na shari'a waye yazo da ita manzo Allah yayi mana bayani cewa ga abin da Allah ke nufi to kaga yanda ake fahimtar wannan sai an samu wani dalili na shari'a da ya ce ma'anarsa kaza to sai ka fassara shi to haka za ka ga kalmomi da yawa suna zuwa a ƙur'ani yanda ya zo a nan ba ɗaya ba ne da can yanda ya zo a nan ba ɗaya ba ne da nan yanzu misali kalman abbalal hata ko to yana zuwa a ƙur'ani da ma'anoni da dama kusan guda takwas kuma kowanne ba ɓatan ba ne ma'ana na farko ɓata wanda ka fi sani ko ghairil maghdubi alaihim wala dhalin kowa ya san wannan ko batatu yana zuwa da ma'anar wanda bai sani ba wa wajadaka ballan fahada kaga ma'ana ya sha daban ko yana zuwa kuma da ma'anan mantuwa mutum ya manta abu an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra in ɗayan ta manta sai dayan ta tuna mata kaga yanzu zo da ma'ana me wani daban ko ya zo da ma'anan so Baral ya zo da ma'anan so a cikin Kur'ani. qalu tallahi na kalafi balalikal qadim suka cewa annabi yusuf kai dai a suka cewa kakansu shine annabiwa yaqub na kalafi balalikal qadim kai dai kana cikin daɗaɗɗen soyayyen nan da kake wa yusufa kaga amma kalmar me aka yi amfani da shi barar to kaga wannan shine ke nuna maka fadi da makamancin haka to haka da suna nan da yawa gashi nan Allah ya ce wa annabi Musa fir'auna yake ce mai qala fa ma balul qurunil ula to me zaka ce akan mutanen farko fir'auna ke cewa annabi Musa sai annabi Musa ya ce qala ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin aikin da mutanen farko suka yi na wajen Allah a lauhin mahfuz la yadillu rabbi to nan ma'anansa ne la ta'u rabbi ya kuskure kaga kuma wani ma'ana da mai ya ai la ta'u rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa kaga wani ma'ana ya zo sannan ga abinda fir'auna ya gaya wa annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin sai annabi Musa ya ce ne qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin za ka ce annabi musa yana cikin batattu ba ma'anan batacce ake nufi ba wa ana min al-khati'in yana daga cikin wanda suka yi kuskure fa farartu minkum sai na guje muku lamma khiftukum lokacin da naji tsoron sharrin ku wa wahabani rabbi hukman sai Allah ya mun baiwa na annabta waje min minan mursalin yasa ni daga cikin jakadunsa wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il wannan ni'imar shine kake mun gori dan kana wahalar da banu isra'ila kaga ma'anonin suna ta sha daban ko to haka qur'ani yake to shi sa fahimtarsa kaga wannan a larabci kenan amince matsalan to kaga in ba ka fahimci shi ta larabci bane ba za ka iya zakulo wa'annan ma'anonin ba shine amfanin mutum ya koyi larabcin Allah ya mu dace malam yace wa qad dhamma Allah ta'ala al-yahuda ala tahrifihim Allah ya zargi yahudawa saboda sun karkatar da ma'anoni na Qur'ani wa bayyana annahum bi tahrifihim Allah ya yi bayani cewa lallai su yahudawa da karkatar da ma'anonin Qur'anin da suka yi min ab'adin nasi anil iman su ne suka fi kowa nisantan imani da Allah tun daga Allah ya ce kaza sai su janya sai su canza abin me Allah ce faqala sai Allah ce afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun Allah yake cewa afatatma'una ku al'umman Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mabiyanka yanzu za ku yi kwaɗayin an yi uminu lakum yahuda wannan su yi imani da ku wa qad kana fariqun minhum alhali wani bangare daga cikinsu sun kasance yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah summa yuharrifunahu sai su canza maganar su ce ba abinda Allah ke nufi ba kenan min ba'di ma aqaluhu bayan sun fanci ga abinda Allah ke nufi wa hum ya'lamun alhali suna sane sai su ce ba haka Allah ke nufi ba su canza yahudawa ne fa annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in daga ciki waɗanda suka fi ƙarfin imani su raka shi ya je ni kati zai tattauna da Allah sai suka ji yanda Allah ke magana sun ji muryan Allah yana magana da annabi Musa suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jara ya ya kai annabi Musa imanin nan da muke da kai mun ma fasa sai mun ganshi ba za mu yi ba sai mun ganshi sun faji muryan Allah fa akhadathum as-sa'iqatu kaki Allah sai ya jefo tsawa ne ya kashe su thumma ba'athnahum kenan min ba'di mautihim kuma bayan haka sai Allah ya da su wannan mutuwar mutuwa ce ta ukuba Allah ya musu ba asalin mutuwar da ya rubuta musu cewa lokacin su yayi na mutuwa ba shi sa Allah ya da su saboda ya Allah ce wa'adan alaihi haqqan ko akan cewa ne la yab'athu Allahu man yamut Allah baya taba da wanda adalinsa idan yayi cewa zai mutu din nan gabaki daya to in ya mutu Allah baya karata da shi amma su dalilin da yasa Allah ya da su saboda ukuba ce musu wannan maganar da suka yi sai Allah ya ladabtar da su shine kashe su a wannan lokacin ba wai dan asalin lokacin da ya rubuta musu yayi ba kuma aka karata da su amma duk da haka su ne fa suke wannan to shine Allah ke cewa sun ji maganar Allah suka canza shi suka juya ma'anarsa suka ce ba haka Allah ke nufi ba suka canza ma'anarsa ai kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina dalilin da yasa suka dawo Madina kenan dalilin da yasa suka shigo Madina saboda sun karanta a cikin attaura annabin ƙarshe zai zo a garin ƙiba shine garin dabino madina sai suka taso banu nabi da banu Kuraiza da banu dukkan su suka taso suka zauna kuma makera ne aus da khazraj daga yaman suka shigo da suka zauna a garin madina yathrib kenan sai suna da alaka da yahudawa kasan bai yahudan mutum duk inda yake bala'i ne sai suka jefa musu kiyayya da rigima su makera ne to in ba ku yi fada ba ta yaya za su samu me kasuwanci sai suka jefa musu gaba tsakanin aus da khazraj kaga dole kowa zai siya me makani, to a haka sai suna gaya wa aus da khazraj akwai annabin da zai zo idan ya zo in ba ku yi imani da mu ba za mu yaƙe ku wa kanu min qabl yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi ai suna gayawa aus da khazraj lokacin ai in ba ku yi imani da wannan annabin da zai zo su sun riga sun yadda ma a cikin su zai zo kafa suka ce idan ba ku yi imani da ba za mu yake ku kuma za mu kashe saboda annabin ƙarshe zai zo shi ne falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da manzon Allah ya zo garin Madina Yahudawan nan suka je suka tambayi juna shine kuwa yanda siffofinsa yake a cikin attaura ɗayan ya ce shi ne ya ce ya za mu bi shi ne sai ce adawa suka ce to adawa har abada to kuma ku ga hikimar da Allah ya yi asalin saboda hijira ne Allah bai kawo manzan Allah garin Madina ba me ya hijira shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da aka yakin ah, yakin da aka yi bayan fatu makka ne hunai. lokacin manzo Allah ya ba mutane sababbin musulunta raƙumi ɗari wannan a bashi rago ɗari wannan a bashi awakai ɗari sai abin ya wa mutanen madina zafi mu da muka taimaka wa addini aka kafa addinin da mu kuma wa'annan ana basu abin nan sai manzo Allah ya fahimci cewa akwai damuwa a su. sai manzo Allah ce ashe ba za ku yadda a ce mutane suna komawa gidajensu da raƙuma da dabbobi ba ku za ku koma gidajenku da manzan Allah ba wato da manzan Allah da dabbobi wa ya bi ina ba da gane sai ce laulal hijira la kuntum ri'an min al ansar yace ba dan hijira ba ni ma da dan madina ne to ya abin yake kaga muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib ko bin hashim to hashim din nan su hudu babansa ya haifa shine abdu manafin kenan ko to hashim su hudu ne akwai naufal akwai muttalib ina fata an gane sannan akwai shi hashim sannan akwai abu shamsin su hudu to shi hashim din nan shine farkon wanda ya fara harkan kasuwanci tsakanin makka da sham yana zuwa sham ya tafi madina ya wuce sham ya yi kasuwanci sai dawo yaman yana harkan kasuwancin nan wani lokaci rihlati shita a lokacin shita zai je yaman a lokacin sai zai je sham to tafiyarsa zuwa sham sai ya zo garin madina sai auri wata mata a garin madina wannan matan da ya aura sai ta haifan mai ɗa sai sa mai suna abdul muttalib ina ba ta an gane to lokacin da shi hashim shi kuma yana aikin da yake yi yana jigila yana hidima ga mahajjata ya ciyar da su abinci ya ba su ruwa idan sun zo kyauta fi sabilillah to lokacin da ya mutu dan uwansa muttalib sai ya ce to tunda dan uwana ya mutu da hidiman da muke yi sai ya tafi madina sai ya ɗauko abdul muttalib sai ya dawo da shi makka ya ce zo ka ci gaba da hidiman da babanka yake amince dalilin to kaga abdul muttalib wa ya haifa ya haifa abdullah abdullah shi kuma ya haifuwa to shine manzo Allah ce laulal hijira ba dan wannan hijiran da babana aka kaka na aka dauko shi aka dawo shi makka ba da ni ma a madina za a haife ni shine ma'anar maganar da manzo Allah ke nufi to su sun karanta cewa a madina kaga hikimar Allah sai bai kaddara manzon Allah a madina ba sai ya kaddara shi a ina sai ya kaddara shi a maka shi sa abin yi musu zafi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da maza Allah ya shigo Madina suka tabbatar da shi din ne ba kafaru bi sai suka kafirce daga sai ba za su imani ba tunda ba daga cikin su bane sai hasada ta shige su tunda ba daga cikin mu bane ba za mu imani ina fata an gane to shine Allah ya ce to kuna tunanin bayan sun gane fahimtar abin da Allah ke nufi suka canza ma'anarsa su ne za su yi imani da ku ga duk wannan abin sun sani shi sa mutanen Madina lokacin da manzo Allah ya tallata musu addinin suka karba da sauri a lokacin da suka zo Makka suka zo aikin hajji manzo Allah ya tallata musu musulunci tare da Abbas bin Abdul Muttalib sai suka yi imani saboda Yahudawa suna gaya musu cewa ai akwai annabin da zai zo to suna jin haka suka ce okay wannan shine annabin da zai zo sai suka yi imani sai manzo Allah ya tura musu Mus'ab bin Umayr ya karantar da su kafin shi ya shigo Madina ina ba ta an gane to ta yaya wa'annan mutanen za su yi imani da kai bayan sun san maganar Allah sun fahimci abin da Allah ke nufi sai suka kafirce kuma suka canza ma'anar mutanen da Allah ce ku ce kalma guda ɗaya Allah ce su fadi haka ce su ce me hibbatun nafsin lakum khatayakum ku ce hibba za mu yafe muku kurakurai sai suka ki faɗi suka canza wata ma'ana su haka suke duk inda suka fahimci abu sai su canza ma'anar abin da Allah ke nufi shi sa ma ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya hana ma sahabbai su daina cewa manzan Allah ra'ina ya rasulullah dan da lokacin in sun zo wajen Manzana sai su ce ra'ina ya rasulullah ka kula da mu ya ma'aiki Allah ka saurare mu to yahudawa kuma sai suka a yarensu ra'ina bi ma'ana zagi ne halaka ya tabbata gare ka to shine manzan Allah sallallahu a ya ayyuhal ladina amanin farko a cikin suratul bakara a farko na qur'ani shine ya wa ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u saboda su suna faɗin haka yahuda suna faɗin haka saboda su in sun fahimci magana sai su canza ma'anarsa duk abin da Allah ya ce sai su canza ma'anarsa su yi akasinsa shi sa Allah ya yi fushi da su kenan duk wanda ya san gaskiya ya canza shi to siffansa iri ɗaya da bayahude ko da bai ce shi bayahude ba ne to shi ba ne bilisani halihi da halinsa shi bayahude ne shi ne ka'idar ko bai ce maka shi bayahude ba to shi bayahude yahude ne kaga yahuda na da yawa mutumin da ya san gaskiya ya yin aiki da shi ya take ya canza shi to wannan ana kiransa ba yahude saboda haka rashin fahimta ne wani in ka ji an ce wani bayahude ne sai ka ce kai malam wani ya kausa sawa wani haka ne to mutumin da ya san gaskiya ya ƙi yin aiki da shi to shi da ba yahudi ba su da bambanci saboda ba yahudi ya san gaskiya ya ƙi yin aiki da shi to shi ma ya san gaskiya ya ƙi yin aiki da shi to shi ma ya zama ba yahudi bi lisani halihi halinsa ya sa ya zama ko da bai zama a jinsi ba ya zama a hali a ɗabi'a Allah ya kiyaye Allah ya kuma ya tsare mu malam ya ce wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce minan labina hadu daga cikin mutanen da suke yahudawa yuharrifuna al suna karkatar da maganganu an mawadi'ihi daga asalin yanda yake wa yaquluna sami'na suna cewa mun ji wa asaina amma mun ki haka suke cewa annabinsu mun ji amma mun kibi kaman mutum ne a ce mai Allah ya ce kaza ce eh, mun ji da Allah to ya zama iri daya sun ce sun ji amma ba za su bi ba Allah kiya malam ce, wa amma al amma a hankalce fali annal mutakallim mutum mai magana bi hadhihi nusus da wa'annan nassoshi na qur'ani ko hadisi a'lamu bi muradihi min ghairihi wanda ke maganan shine Allah ya fi kowa sanin manufarsa a wannan maganan da yake fadi wa qad khatabana bil lisan al arabi Allah yayi magana da mu ne da harshen larabci al mubin bayyananne fa ba qabulihi ala zahirihi to wajibi ne mu karbe shi a zahirin yadda Allah ya yayi bayani wa illa lakhtalafat al ara in ko ba haka ba to da za a samu ra'ayi daban-daban wa tafarraqat al umma kuma al'umma za su samu rabuwan kai ina fata an gane tun da gashi nan inda an ce larabci ne duk akwai abin da ake nufi kai tsaye to a ɗauke shi a yanda yake kada a ce a'a ai sabanin haka to anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan alqa'idatu thalitha insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk